shi ne ai duk ne shi ne ayan shi fa yau mai ƙasa mu le ranar da ake yin shi ne ai ake ce maka kasan ba larashi ne ba ba ganin sa da wasu ji fa yau ma ya kaza ka ji larashin bai ni kewa fa yau ma ya ƙasa mu le banihi in ya zo rabo ga 'ya'yansa ma kana lahu la hilu lahu an yuqaddima ibn al-mahbuba kaga za a samu son kai a gabatar da ɗan mowa akan ɗan bora shi bai kamata ba wannan babban na ko da ɗan bora ne a fara da shi adalci yana yaya ya shi ne eh shi ne ai kowace ta aihu wannan wanda ake so ta aihu wacce ba ba a san ita ma ta aihu duka suka aihu to fa in kana fa in kana ibnul ibnul dhikr lil maqruha idan babban dan dan wacce ake kyama ne to kaga sai aka tsaya yana yasa nake muku matar jama ce ayan gaba ta fassara abin da Na'am. Daga baga sa. Ya fita. Hmm. Wani na ne daban. Sha bakwai. Bal ya rufe ibn al-makaruhati. Bikiran liya'tiyahu nasibat naili. Shi har yanzu dai abin da ke gaya muku. Kakka ɗauka za ka same shi kamar larabci. tarjama ce ba ta tafiya daidai da yadda kake santa da larabci da kana ya san cewar ibn al-makaruha bikiran wannan dan wacce ke shi shine babba bikiran li yu'tiyahu nasibas naini ya bashi kaso biyu min kulli ma yujadu ta kaga duk abin da ke wurinsa zai bashi biyu biyu shi ko ya bashi ɗaiɗai li'annahu huwa awwal qudratihi tunda shine farko wanne duk bible akwai shi ko na hausa akwai shi na larabci ba na jin ban samu barna ba nake da shi na larabci barna ba amma ban nemi na hausan ba na hausan na da shi wancan abin nan ijabatu laikina ilmaniyina nan ba da amsa don gamsar da ilmanawa akan cewar dan me mace eh, za a aure hudu ita kuma namiji shi kuma shi kadai ne Allah na wanda ba ruwa ba su da addini wa ba da daf'i tashkeke أصحاب السؤال من النصارى bayan kawar da duk wata shakka na kiristoci da suke tambayar a ƙololin ilmaniyi na ilmanawan su ma yi suna na suna ji wanda ma kusan tambayar ta su ce Allah diniyi na alladina kada ya kaɗoro bil hammi tsarha misal haza su'al wanda ya kaɗoro ainihin Eh, fi balihi yana nan a tunaninsu jeho irin wannan tambaya mayali inna ibahata ta'addudin saujati halattar da mataye fil islami dona ibahati ta'addudin azwaji ba tare da an yi la'akari da yawan mazaje ba huwa mata taqata bihi rafi'a kaga su ba su san Allah ba To shi ne abu da babbar hikima ke nunawa fil al bashari. Kagan kana da magana da wa'ina sai kai musu magana da irin wannan magana. Wanda shi dace da hikiman ɗan adam. Amma ta'addudul azwaji, amma yawan mazaje fa amru la yuqirruhu aqil. Mai hankali bai yarda da shi. Wala yuqirruhu dinu. wala ne wada iyo? haka tsarin ƙasa ma bai yadda da shi ba bashari har shi a ariston naku id la tusawi bainal mar'ati war rajuli mace ba ta daidai da namiji fil hamli a ciki wal wiladati an ce dai duk abinda mace miji zai mace za ta yi idan sakonnin ki to mun ji ai mace tana in ka ce namiji da mace daidai suke namiji na haihuwa namiji baya ɗaukan ciki ya ihu ba za a zuba masa mani ya raine shi ba fa kaifa yutlabu tasawi ya za a nemi daidai fi ta'dili inna sababa fi man ita'addud azwaji dalilin da ya hana yawan mazaje zahirin wadihu ko a wurin kafirai ba kafirai ba kafirai na gidi masu ce ba Allah وهو ما قد يفضي إليه تعدد الأزواج من اختلاط الأنصاب نتاقض يا يا دوزا عرف أصل يأيي مع منافاته أصلا للطبيعة البشرية تعدد الطبيعة تنقدن تقوليشي التي فطر الله ناس عليه فالزوج هو الذي له الإدارة ميجي شيكي دا قدانروا wal qawwama da tsayuwa da aiki Mu ma'lumu ai abu ne wanda yake sananne annal anna safinatal wahida jirgi da la yaquduhu rubbanani ba za mu kaftin biyu a kansu fi anin wahidi dole kaftin ɗaya ne wata nawubu ainihin fil hayati zaujiya canje-canje a rayuwa bai na sahibai القوامة غير ممكن لا على سبيل المشاركة ولا على سبيل التقسيم الزمني رب الزمني الذي يعرف بالمهيئة رب مهيئة وأن دقا قرفي كذا زوا قرفي كذا ويؤدي إلى خلافات ذي فدى خلافات وصراعات دفتا دجونا حتمية تنتهي بالتدمير السريع lil usra zai kawo wargajewan zamantakewa wa amma ibahatu ta'addud zawjati halakin yawan mata fa amru bihi masalihun insaniyatun kafira. Eh? wai tauraron eto eh wancan taurari ma ya liba eh shi kenan kaga dai su ma kansu ilmanawan ai amsa ta amsu eh? in dai mutum ya gane abin da yake yi